Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Ayo zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai ta'allaka ne ka cokan akan sallaman shugaban hukumar manyan laifuka na nan Amurka wato James Comey domin a bisa tsarin doka amurka ana sake wannan darakta ne bayan kowace shekaru goma sai ko idan wani abu ya gitta da ya zame dole ko kuma wajibi a canza shi da farko dai tun zuwan wannan gwamnatin ta amurka ta sauke mutane masu manyan mukamai har guda uku wannan shine na hudu to sai dai wannan shine ya fi ɗaukar hankali wanda har yanzu nan wannan batu bai kare ba domin ko ai rashin sa'a bayanan da gwamnatin ke fitowa da su sai karo suke da juna. Da farko dai shugaba Trump ya ce dalilin da ya sa ya sauke shi shine yadda shi James Comey ya riki binciken abokin takararsa wato Hillary Clinton akan batun amfanin da ta yi da shafinta na sakonnin email. Kuma wani dalilin shine baya aiki yadda ya dace. Ya ce hukumar tana buƙatar sabon jini da sabon tunani. Sai dai sanata Chuck Schumer na jam'iyyar Democrat ya ce wannan batu ya fi da haka domin ko shi James Comey din kowa ya san cewa shine ke binciken kutsan zaben da ya kawo shugaba Donald Trump kan karagar mulki. Zaben da har yanzu ake shakkunsa ga ma abin da sanatan ke cewa. The question is, why did it happen last night? We know Director Comey was leading an investigation in whether the Trump Me yasa sai yanzu ya ɗauki matakin da ya ɗauka? domin ko mun san cewa James Comey shine ke jagorantar binciken da ake zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben ko kuwa dai abin da yan magana ke cewa ne mara gaskiya ko cikin ruwa ya yi jibi har wa yau wannan ya sa wasu 'yan jam'iyyar democrat na cewa wannan abu da shugaba trump ya yi shine kwatankwacin abin da shugaba richard nixon ya yi a shekarar 1974 game da batun badakalar kamfanin watergate abin da ya kawo aka samar da wani kwamitin bincike na musamman mai zaman kansa 'yan jam'iyyar ta democrat suka ce yanzu ma amurka na bukatar irin wannan kwamitin nan ma ga abin da shuma ke cewa a special prosecutor is not subject to day-to-day supervision by the attorney general or anyone else at the justice department Ana bukatar mai bincike na musamman wanda bai ƙarƙashin kulawar babban mai shari'a ko kuma wani can daban a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a Amurka. wanda samar da mai binciken na musamman zai baiwa kwamitin damar sakin jiki ya yi bincike dukkan da ya kamata. Gaskiya samar da mai bincike na musamman shine babban abin da ake bukata yanzu game da wannan kutse da ake zargin Rasha ta aikata. Su ma wasu 'yan jam'iyyar Republican abin da suke cewa shine don me yasa sai yanzu za a sallami James Comey a bakin aiki sai dai shugaban masu rinjaya na majalisar dattijai Mitch McConnell shi cewa yi ba kowa ne ya zaƙe kan korar wannan ɗan taliki ba illa 'yan jam'iyyar Democrat A wancan lokacin ma har cewa suke yi a sallame shi bakin aiki lokacin da ya bayyana sakamakon binciken Hillary Clinton sati biyu kafin a yi zaɓe. Ga abin da sanatan ke cewa. Whatever one thinks of the manner in which Director James Comey handled the investigation, Duk wani abu da mutum zai yi tunani akan yadda Darakta James Comey ya yi akan batun Hillary Clinton a wancan lokacin na amfani da kafar sadarwar imel na ƙashin kanta maimakon na gwamnati abu ne da abokanmu daga jam'iyyar democrat suke yawan jinini a kansa kuma ina ganin cewa za su ci gaba da yin haka har wani lokaci da ƙarshe sanatan mark connell ya ce samar da wani kwamitin bincike mai zaman kansa ba abin da zai haifar illa cikas ga binciken da ake yi yanzu musamman a ma'aikatar shari'a da kuma majalisar dokokin ƙasa. Sai dai kuma ana cikin haka ne sai wasu ke cewa shugaba Trump ya kara dagula al'amuran domin ko ya faɗa a shafinsa na sadarwar Twitter cewa kar James Comey ya sake ya ce zai yi babatu ga 'yan jarida domin ko akwai bayanan sirri da aka naɗa a sa'ilin zantawansu wanda shi James Comey bai sani ba. Ba shakka wannan kalami na shugaba Trump ya ƙara harzuƙa wasu Amurkawa abinda wasu su ke cewa ya mayar da mulkin kasar tamkar wasan yara wannan ne yasa azantawa ta da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri na fara sa ina yake ganin wannan lamari ka iya kai demokradiyyar amurka a dacin an taɓa yi can baya to kuma ko dai da aka yi baya bai kawo wato cece eh, cece kamar yadda ya kawo a yanzu ba kuma har ila yau a gaskiya wato shi trump shi ne zan ce ya kara damlamar al'amura saboda waɗanda suke kare shi daga white house suke fitowa su gaya wa jama'a da sauran duniya abin da ya faru kuma abin da ake ciki to shi da ya maimakon da ya bayan sun zo sun yi bayani maimakon ya goyi bayan su sai ya zo ce duk wannan abin da suka faɗa fa ba shi ne ya faru ba a'a ga dalilansa da ya sa ya kori darakta kone to kaga wannan ya saba ka'idar wato yadda white house suke harkokinsu na yau da kullum sai kenan sannan har ila yau shi kansa ya karewa kansa lamba saboda me wannan ya nuna cewa nan gaba idan waɗannan da suke zuwa suke yin bayanai ga sauran duniya da kuma jama'ar ƙasar nan akan harkokin yau da kullum na demokradiyyar ƙasar amurka to sannan shugaba da kansa zai zo ya ce kai wannan abin da suka faɗan nan fa ba haka bane to kaga wannan ya kawo wata wato wani ko wani al'amari wanda ba a saba jin irin wannan ba shugaba ya zo ya karyata da mutanensa suka faɗa wanda dama al'ada ce ta ƙasar nan su ne suke kare shi su za su kare mulkinsa kuma su za su kare mulkin ƙasar nan na dimokuraɗiyya to wannan cece kucice da ake yi har yanzu ya ƙara zubar da mutuncinsa da darajarsa da darajar ofishin da yake rike da shi don ko a yanzu da nake saurari kafin ni magana nan da kai na bincike na ya nuna cewa kasan nan ta dan girgiza saboda halayen birth da shi shugaba Donald Trump ya yi ga wannan al'amari. Saboda har yanzu suna ganin kamar ya yi masa ɗaukar tsakainar kashi na wannan al'amari. Tun ma ba ba ma kawai korar shi darakta komi ba. A'a kamar bayanan da ya yi wa shugabannin Rasha ko ambasadar Rasha da suka zo White House satin da ya wuce tare mm. da sakatare na kasar waje na rasha to kaga wannan ya nuna al'amari ne wanda yake wato gaskiya a yanzu zan ce shugaba donald trump yana cikin wata wani program da kuke kira tsaka mai wuya me kake ganin makomar siyasarsa da kuma siyasar amurka ganin cewa amurka kamar tana sahun gaba ne a harkar demokradiyya a kasashen duniya ita ce ake koyi da ita kuma ganin ga wannan abin ya faru to na farko ina tabbatar maka cewa wannan abu da ya faru a kaga yanzu an fara kiran cewa a tsige shi daga ofishinsa na shugabanci to kuma abin ƙara ƙaruwa yake jama'a ƙara kamar yarda suke da amincewa cewa fa gaskiya fa abin da shugaba donald trump ya yi ya dace a tsige shi to ko da za a tsige wato mutanen ƙasar nan ba kawai za a yi abin nan kama karya bane a tsige shi a'a za a bi diddigi za a kuma a cewa tukuna na farko wannan abubuwan ko kuma wato kamar laifin da ake gani ya yi ko laifukan da ake gani ya yi ya dace a tsige shi ko ba na tsigewa ba ne abu ne wanda ya kamata a yi masa da Allah wa dare. Eh, na biyu kaga 'yan majalisar da da kuma 'yan majalisar kasa duka jimoyoyin guda democrat da republican yau akasarinsu yanzu sun amince cewa mutumin nan fa gaskiya ya kauce ka'ida ta yadda yake bayani ta kuma yadda yake gabatar da gwamnatinsa to wannan ya nuna cewa fa dole su yi la'akari da cewa menene ya kamata a yi kamar eh, eh, ranar lahadi ta wuce da duk shugabanni da suka zo suka yi magana a ba ma irin na majalisar dattijai akwai sanatoci da yawa kamar sanata lindsey graham da ya fito kararai ce shi yana neman duk wato abubuwan da ake zargin shi shugaba donald trump idan ya tabbatar an yi to wannan wani abu ne wanda zai gurfanar da shi a majalisar dattijai wanda kuma za a tabbatar da abu ka'idar bin doka a ga me ya dace a yi masa ya san cewa rasha sun yi katsalandan a harkokin zaben kasan nan to idan har sun yi to ta menene ya faru kuma yaya aka yi suka yi suwa da suwaye suka yi tare da shi wanda suka bada wannan goyon baya da har aka yi wannan abu shi yana ganin dole ne abu wannan diddigi kuma ya tabbatar cewa rashe lallai a hore ta da wannan katsalan da ta yi wa abin nan demokradiyyar amurka abubuwa sun faru kafin wannan amma kusa a ce kamar wannan shine fi daukan hankali ga ya fi zafi sosai kwarai da to amma shugaba Trump ya ba da dalilan da ya sa ya saukar da James Comey kana jin duka cikin dalilan da ya bayar ba wanda za a iya mai a uzuri a cikinsu. wato a gaskiya ba shi da abin da bature yake cewa credibility ko kuma wato kimarsa ta riga ta zube a ƙasar nan saboda abin da ya faɗa yanzu idan an jima sai canza in an jima sai ya kuma canza wannan da tuna ku sai da aka yi kwana uku ko hudu sai har zuwa yanzu babu wani cikakken bayani da ya tabbatar mana cewa ga dalilin da ya saka ya kori darakta komi illa banda guda ɗaya da ya ƙara tabbatar wa mutane cewa al'amuran rasha suka shafi wato yadda aka yi na zaɓe da aka yi da ya zama shugaba yana ɗaya daga cikin dalili. amma kuma ana gani shine muhimmin dalili da ya sa ya kore shi to wannan kora da ya kamata malam bashi da ke cewa an yanka ta tashi ai tashin da ta yi saka waɗannan al'amura suke faruwa yau da kullum ake ta cece ku cece har yanzu to kamar ta ɗazu da ta yi min tambaya ɗaya daga cikin ansoshin da na baka shine na abubuwan da suke faruwa abin da nake son tabbatar maka cewa yanzu wannan al'amari da yana nan yana kan wayan mu Amerikawa gaba ɗaya ne tunani tukuna muka cewa me wannan al'amari ina wannan al'amari ya dosa kuma ya muke so wannan al'amari ya kaya ina muke so kasan nan ta kalla muna so ta ci gaba da alƙibla da ta dace ko ku a'a yamma za ta ko kudu ko arewa to wannan yana ɗaya daga cikin yanzu mahawurori da ake yi a ƙasar nan to ina tabbatar maka yayin da mu Amerika muka ga yanke wannan hukunci to wannan shine abin da za ka ga cewa kamar yadda Bahaushe ke cewa idan idan baki ya karkata nan ya yawu yakan zuba to za ka ga cewa 'yan majalisar dattijai da kuma ta ƙasa gaba ɗaya za su taru su rufe akan wannan al'amari ka ga an bi doka an yi abin da ya dace idan na gargaɗi ne a masa gargaɗi idan kuma na horo ne a mar horo idan gaskiya ma ya kama cewa na tsigewa ne ina tabbatar maka za ka gane inda su. Masu are lokacin da aka ɗiba mu filin ya zo ƙarshe yanzu a madadin bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a jihar Missouri da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.